الجن الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة الله وبركاته أولا يمكن ثلاثة وأن يدعي Allah ba ta shi wanda ya dace da ashirin da wata zulkaida haka da duk wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci mai sha takwas da watan uku shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar nasara barka markaduwa don ci gaba da darasin mu na hudu a wannan littafi mai suna bulugul maram min adillati ahkam anan cikin alimboci ne a za mu sake a babu yake cewa babu izalatin najasati wa bayaniha babu izalatin najasati wa bayaniha haka yake rubuci don kuma kuka da maka sai babu izalatin najasati wa bayaniha a maimakon wa bayaniha idan muka ce babu izalatin najasati wa bayanuha sai na ce babi na zai magana akan gusar da najasa wa bayanuha da kuma bayanin menene najasa da bayanin dangin al'amura waɗanda suke su najasa kaga zai maka bayanin yadda za ka gusar da najasa sannan zai bayanin sun waɗanda su da nassin shari'a da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai a fahimta kan ta hanyar nassi ko kuma ya koro mana hadisi wanda karkashin sa malamai su yi kashin batun cewa kabin annabi kaza na nuna kaza ya zama da sauki an gane ko idan ko muka ce babu izalatin najasati wa bayaniha sai zanto babin gufar da najasa da kuma babin bayanin najasa ala kullu halin cikin ma na kuma daya يكره حديث نفر أن أنا بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتقى خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربو حديثي daga Anas dan Malik wanda sahabi ne cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tabi'i ne mai hidimar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata da yake yace su da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata da yake anil qamri game da giya tuttasabu sannan hukuncin a riki giya a matsayin kunun zaki ko a rike ta a matsayin kunu ma'ana jiya ce aka yi da burkutu in ya halatta mu ƙara masa ruwa ta yadda ba za su bugar da mutum ba mu juya ta mu mai ta ita kunun zaki ko mu mai ta ita zoɓarogo ko mu mai ta ita wani dangi daga cikin dangin kayan sa hakan ya halatta ko bai halatta ba ita ce tambayar da aka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kada la sai annabi shi a'a bai halatta ba kun bai ta ko أخرجه مسلم وأنا حديث إمام مسلم لا يوريكوش والترمذي ده إمام الترمذي وقال كما في ترمذي يكي حسن صحيح حديث من حسن حديث من ترمذي كما أنت بجو كم بيت أتوى النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا مساء خير مساء الله أصلى ترتيبا تذكر تا سلام تي تا daga sifar tafiya giya ta koma wani dangin abin sha wanda yake baya bugarwa ya halatta a harkar ko bai halatta ba annabi ce ba bai halatta ba da haka hukuncin jiya haramun kuma hukuncin idan an same ta a zubar da ita ba a yarda a ce za a juya ta ta kowane irin dangin amfani ko ba ka sha bai halatta ka sayar ba sayar da ita haramun ne shan ta haramun ne ko da mota da ka bai halatta baka dauki da kwangiya idan kana da akuri kura bai halatta baka dauki da kwangiya idan kana da akuri kura bai halatta ba ka dauko wa kamfanin giya buhunan masara da za ka kai gidan giya domin a sarrafa su a yi a yi giya ko buhuna na alkama da za ka kai domin a sarrafa a yi giya da su domin idan kai haka ya zama kai at-ta'awun alal ismi wal udwan wato taimakekeniya wajen ƙetare iyakar ubangiji da kuma saba masa Allah ya ce wala ta'awunu sai wa ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan kun fahimta da kyau da haka hukuncin ya yi ne idan an same ta a zubar da ita dan lokacin da haramcin da haramcin sai shan giya ya sauka ayar nan ta cikin suratul ma'ida da Allah ya yi alladheena amanu innama al khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan فاجتنبوه لعلكم tuflihun da wannan aya ta sauka da hadir kowa sun yi sarrafa da yi ba wanda ya barka haka Abu Talha ya barka wajen Annabi yace to ina da giya tsunduna tana aji sayarwa ake kafin haramcin ce sauka yanzu kuma an da aya an ce ta zama haramu kuma jarin da aka kungiyar na balayi ne shin ya halatta a tsirar da magarbar da kudin shi ko ko bai halatta ba annabi ta akwai ranar da yake bai halatta ba ina ba zan fahimta jarin da aka sai su da jiya sun ban da balayi ne shi abu talha yana ganin ya yarda haramu shi amma da kuma dukiyar mara kuma a wulakantar a sayar da masu sha an rasu sha kudin kuma a tura a cikin akawun sun marayu annabi ce a a a zubar da ita sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta da kyau a yakar kuma tsarakan boye su kuma bakar mu je mu kasa karanta babu da haka sai sai lallai bai halarta ba an gane ku to wannan hadisi kamar da muka faɗa imamu muslim da imamu turmuzi wa kana hasanun sahihun imamu turmuzi ne ne da حديثي حسن دبل ده حديثي صحيح ده ما ده حديثي كتي إيه تاسع سو كتي أكو هو أنا كتي آي رام كتو بردكنا أما كتي أكو نمر نمر يكتو يلي الحديث الصحيح الحديث الحسن الحديث الضعيف كم بين تريكو الحديث الصحيح كربطن حديثي والبيتي مقبلة الحديث الحسن كربطن حديثي نبيه ونخل من درجة الحديث الضعيف حديث يقول لك أكثر مصبيبة وهو حديث من لوني سينا وانا في ما كما ترتفع أكثر كسي كسي بضل بضل إلا ما نقول لك حديث صحيح إذا قلت هذا الحديث صحيح يلا بكاته ترتفع بضل تعطيني زمى حديث صحيح كانت هنا فرقه اتصال السند كانت هنا فيه العدالة شرط لأكو أجله تمام الضبط شرط لأكو عدم السجود شرط نجر عدم العلم اكتساب السند العدالة تمام الضبط عدم الشذوذ عدم العلم شرط نجر مدرجة حديث باية من أكثر التريض في أنت مترسل من الجرس الكلام إليه في أول أفكره وهو مستسل إسناده ولم يصد أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله ده أنت اكتساب الخبر لكن ما كنت بعد البشرية يجري وانا بعد وما بعد نص يجرد وانا وانا يجرد وانا يجري يجرد وانا ana abu da annabi ya ce kaza to wannan ne sanadi da gwanin mazajen nan ko to wani da yake ya ce daga wani mu karanta mu ga ya ya taba gamuwa da wani kafin ya ce mana ya ji daga wajen sa dai idan mun karanta malam muka ga a rayuwarsa da taba abuwa da malam da ba sai a yanzu ya ce ya ji daga lalle bai ji wajen sa ba to kaga annabi sanadin wannan ya zama ko ya zama haka wannan ya ji daga wannan haka wannan ya ji daga wannan wato idan muka samu jerin gwanan mazajen sanadi yana bukatan kowane kuma daga cikin su musan tarihi rayuwarsa da inda ya zauna da wasan da ya karanta da wasan da suka karanta da shi da adalcin sa kirkin sa ko rashin kirkin sa dukkan idan muka samu sanadi ya zama sai ta ko ina ba inda ya yanki mun samu kansa farko shi ke mutum mu gudari ne ba nan da fariya idan mai adalci haka shi ma wanda aka ji da gaurinsa adalci haka shi ma ke da gargar masa adali ne in muka zo muka samu tsakiya ba adali bane makareci ne hadisi ya zama da yiki ke da zama karɓa inda duk mun inganta muka samu ɗaya a tsakiya ya zama makareci ya riga ya abin nan ka san lafiya ta na iya ba da niyya ta to saboda haka sai hadisi zama wato kenan bai karɓa to kaga wato kaga an sami adalci biya zame marwaita hadisin sai ko mu fi sharafi na uku shine tamamu sabbi malam zakariya muhaddisi ne shi ma wanda wanda aka daga zaka muhaddisi ne shi ma wanda haka har zuwa karshe in muka samu daya a tsakiya wanda ba ya da harda in an faɗa abu ba ya iya rikewa sannan kuma ga shi bai rubuta ba ya je karatu je dan na ya kai amma ba da kuma rikewa saboda kokolwarsa rabi wajen karatu rabi wajen harkokin duniya rabi wajen karatu rabi wajen gwagwarmayar rayuwa to sai ba sai a faɗa abu sai ya faɗi kishiyarsa to kaga ba hadisi bane wannan kuma shi baya rubutawa da a ce lokacin da ake yana rubutawa ba to sai ya dogara da abin da ya rubuta ya faɗa mana cewa a aure karatu an ce kaza to dole sai mun bawa mun samu har da ta gane su gaba da sannan a samu babu shuzuz a samu babu illa sharhin sharhin menene shuzuz menene illa wannan kuma yana bukatar wani lokaci daban amma dai ya ishe mu dai mu fahimci cewa hadisi sahihi yana bukatar sarrafa nawa to da ya samu wannan ya zama sahihi ke to mai bi masa alhadith alhasan alhadith alhasan shi ma wannan sharɗan biyar yake bukata irin wanda as-sahihu yake bukata sai dai inda aka samu bambanci tsakaninsa da as-sahihu a cikin sharɗan nan guda biyar na alhadith as-sahihu mun ce muna bukatan tamamul babbi cikakkiyar harda to alhadith alhasan sai mu ce muna bukatan abdabtu walau lam yakun tamman muna bukatan harda ko da ba cikakkiya ba idan muka samu a wannan sanadin an samu dukkan sharta sai dai har da waɗannan mutanen da ke cikin wannan sanadi ba ta kai na farko ba to sai mu ce bai zama sahihi ba ya zama hasan shi ma dai ya zama hujja yana ce wal hasanu wal hasanu al ma'ruf turkan wa gadat rijaluhu la ka sahih ishtahara wato shi hadisi hasan mazajen sa mahaddata ne sai dai ba a san su da harda ba irin yadda aka san mazajen alhadisu ba su shahara da harda ba irin shaharar mazajen alhadisu sahih da aka sai daraja ta sai kasa da masa alhasan amma ana da an gane ko to da zaran an samu karyewa ɗaya daga cikin sarfin nan guda biyar to kuma hadisi ya zo mai kenan da'ifi duk anan gurin abin da ya kai wannan dan mu je zuwa ga fahimtar me yasa Imam Tirmidhi ya so da dama za mu ta gani sai a ce Imam Tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun mu ko san hadisi hasan daban da hadisi sahihi ta yaya lokaci guda hadisi zai zama hasan ya zama sahihi kuna fahimta da kyau ko dai ya zama to sahihun wanda yake ko dole daraja kenan ko in ko daraja ta rubuta ce me hasan amma lokaci guda ya zanto mai ko dole daraja ya zanto mai me daraja ya zama kamar tuka da warwarar to shi ne take ba da ansoshi guda uku don bayyana maka menene ma'anar kadin imamu turmuzi hadisin hasanun sahihun sai suka ce duk inda kaji imamu turmuzi ya ce hadisin hasanun sahihun to wannan hadisi yana da hanya biyu yana da sanadi guda biyu ne sai wannan sanadin mazajen su sun kai makura wajen harda da haka sai zanto sahihi duba da wannan hanyar ta farko sai wannan sanadin na biyu kuma ba su kai waɗancan harda ba da haka sai zanto mai hasan kenan sai ne sai sai hasanun sahihun wato hadisin yana da sanadi guda biyu eh ahaduhuma sahihun wal akharu hasan sai sai hasanun sahihun sai suka ce asalin ibara asalin jumla ya kamata da yace hadisun hasanun wa sahihun amma saboda kasaratul istimar kasaratul dawaran kalmar ana yawan maimaita ta sai aka jefar da wawun sun na dan kare fata lokaci za ta ce hasanun sahihun amma asalin sa hasanun ne wa sahihun ko fahimta ina cin idan ya wannan bai tukar da wala ba ko in ina nufin haka bi guda biyu ne ko a hadu sai yi wal athar wannan an ta farko ce an ta ta biyu sai suka ce a hasanun sahihun abinda wai yake nufi da wannan shi wai malamai da suka yi sabani wajen inganta shi waɗansu malaman suka ce hadisin ya kai matsayin sahihi waɗansu malaman suka ce hadisin ya kai matsayin mai hasan ne bai kai sahihi ba a maimakon ya ce maka waɗansu sun ce sayi waɗansu sun ce hasan sai ya faɗa maka duk abin da suka faɗa gaba ɗaya hasanun sahihun sai zan to hasanun ala qawlin wa sahihun ala qawlin akhar yani ikhtalafa al-ulama'u fi martabati hadha hadith ba'dhum yaquluna sahihun wa ba'dhum yaquluna hasan to shi kenan wasu ce hasanun sahihun yani ala khilafin bain al-ulama an sa ta uku sai ce a'a yadda abin yake shi hadisi hasan matattakala ce ta kasa hadisi ta ne ta sai suka ce ba yanzu za a yi ta biyu sai ka bi ta uku kai sai ka bi ta kanta nawa ta biyu ba yanzu za a yi ta biyu sai ka bi ta kan nawa ta ɗaya sai suka ce ai kafin hadisi ya kai sahihul karfi sai an kasa matsayi na ne haka to abin da ke <laughs> Allahu akbar wannan kawai dan dai mu san yaran malaman hadisi amma Allah ba haka ba mu an riga an biya mu inda hadisin muslim ya rawaito muslim ya inganta abin da ma muke so to da nake so in ci a nan gurin wannan hadisi dai ya nuna mana haramcin giya cewa giya haramun ce ko sannan kuma ya nuna mana giya din nan baya halatta a sarrafa ta hanyar wani amfani ko da ba ta ba sarrafa ta ko irin amfani haramun ne ba sannan ya nuna mana bayan da ya tsara masa ruwa a canja ta koma kunun zaki ko ta koma wani abu daban idan an yi haka an yi ne a aikata haram to amma menene dangantaka na kawo wannan hadisi a cikin kitabus sahara menene dangantakar kawo wannan hadisi da yake nuna haramcin giya a cikin kitabun sahara menene dangantakar da babin sahara ko rikin sahara akwai wanda ya rano ta shi ne da dawud wato dan yi nuna cewa ita giya mai take na jikin to amma nassin hadisin annabi nuna haka nassin hadisi ya nuna haram to akwai malaman da suke ganin in abu na sha ne ko na ci aka ce haramun ne to hukuncin cewa abu haramun ne na mayar da abin ya zama mai kenan jikin wanda su a maza ba su shafi iya haka suka dauka ba haka zai kawo na hadisin haka ina fata an fahimta ko wato kenan suna kafa hujjar da shi duka da cewa ce giya da gasa ce da haka kenan idan muka ce da gasa ce idan wurin giya ya taɓa rigar mutum ko ya taɓa zardoman da yake sallah kai ko ya ya a masallaci wurin yin sallah Allah su kiyaye me ya hukunci kenan ya an wanke tunda ba shi na izalatin da gasa an fahimta da kyau idan ka taɓa riga sai an wanke kenan wanda in zai na gasa ce kenan amma da malaman suka ce a'a sun sallama ɗari bisa ɗari ɗari biyu bisa ɗari ma in akwai wannan a duniyar masu mathematics sun yadda haramun ce amma a ce kuma da bisa ce shi kuma yana neman sabon nan domin hukunta abu cewa haramun ne ba shi ke nuna ya zama na kasa ba suka ce ga zinari haramun ne mazaje su sanya mai zinari su su tafi da shi amma ba shi kuma ya zama na kasa bai zama na kasa ba haramcin abu bayan nuna kasancewa ne na jasa saboda haka haramci daban da kuma daban a ra'ayin waɗannan malamai kenan giya haramun ce amma in ta taɓa rigar ka dole ta kawo ce ba dole ba ne ba ka zo wuce ya kan marisa ya sallaka maka giya an bai da ko ka zo wucewa ka samu motar gidan giya ta hadari a kan hanya sai ka wuce da mashin ɗinka sai ruwan ya fallasa maka a jikinka dole ta kawo ce jikinka ga maka sallah malamai sun yi wa gangaro guda biyu waɗansu sun ce dole sai ka wanke waɗansu sun ce ba dole sai ka wanke su waɗanda suka ce dole sai an wanke suna nufin ruwan giya nan da suka yi menene hujjar ku suka ce tunda annabi ce a zubar bayan an ce haramun ce ai an san ba za su ba sai kuma ce me a zubar sai suka ce inda ba najasa bace da ba zai ce a zubar ba da sai ya ba da dama a yi wani amfanin da ita musamman in ya kasance an saye ta da yawa wanda kuma musulunci yana daga cikin manufofinsa bayar da kariya game da dukiya amma tunda aka ce a wulakantar da ita a zubar da ita ta zama mai kenan suka ce bugu da tsari ma ubangiji ya ce ita rajisun ce إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان sai suka ce kalmar rijis na nuna najasa ce su waɗancan malaman da biyu sai suka ce rijisun baya nuna da yasa abin da kawai kira nuna wa haram amma ba da yasa ba suka ce domin abagiya ta da aka ambata ba sai aka yi innamal khamru wa maza wal maisir wal ansab wal azlam ababe nawa hudu sai aka ce dukkan su ne rijisun suka ce idan suka ce kalmar rijis a nan ta nuna giya haram a najasa ce to kudin ta ta ma sai su zama najasa in sun taɓa ka dole sai kai ne suka ce ba ku faɗa haka kuma gunki da aka saka shi da gata ko ko da abin da shi ma ya zama mai kenan na jika in ka taba jikin in ya taba jikin ka sai kami suka ce kuku ba za ku faɗa haka ba an fahimta da kyau a shekarar da ba ta nuna najasa da ba ta ba ta nuna najasa cewa abu ya zama najasa an fahimta ko ka ce ko da kun ce najasa ce mun yadda najasa ce sai dai ta zanto najasatun ma'anawiyya laysa bi najasatun hissiyya najasa ma'anawi shine zuciyarka ta hararo kasancewar abin datti kasancewar abin najasa dan ka nisance shi tunda an haramta maka shi amma ba wai dan idan ya taba ya zama najasa suka ce ko da mutum da Allah ya inna murmurikuna najasun ai najasa ce ma'anawiya ba najasa ce hissiya ba najasa ka hararo datti kazantar aqidar su da abin da suke kai na kafirci amma an ce idan kuka yi hannu da kafiri sai kanki hannu an ce kada kafiri ya shiga masallaci har sai mun lokacin da ya tsare kafiri a masallaci lokacin da aka kawo su mama ibnu musa wani babban kafiri ne wanda ya rinka cikin sabon annabi sallallahu alaihi da aka samo shi sai annabi ko ka daure shi a masallaci har ba in mamman ta bawa bukari yayi babi a cikin lissafin sa yace babin hukuncin daure kafiri a masallaci ya laka ko ya laka ba <laughs> aka daure shi a masallaci cikin masallaci inda jisa ne annabi zai kai masallaci da aka daure shi a masallaci kullum ko shi annabi sa a rinka dawo masa abinci gidan sa a kawo shi wata kyakkyawan mu'amala ce idan da ya zo sami shi ce to su ma ba gina ustaz me za ka ce na tura maka da yan aike dan kiran ka za musulunci ka sa an kace yanzu kuma ga ka a hannuna ga ka a daura a masallaci me za ka ce yace yoni ko me bace ko barawa a hannun mata ko eh, yo ina da cewa ne ya manzo Allah yace in dai ka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanci kisa domin ni ma na kashe ka kun kuma ka ya ce to da ma an santa da akowa da ya ce ba sai abin yi murmushi ya ne kwana na biyu haka kwana na uku haka annabi na faɗa masa wannan magana yana mai da wannan mutum sai da karshe annabi ya ce je ka an yaje maka tafi da ya ce ka koma na ne mutum ba da kuka yace kuma bai ko an yafe maka ya tashi har ya bar bayan garin Madina yace yace wannan wani irin mutum ne mai akwa da rangwame shi dai bai taba ganin mutum mai akwa da rangwame irin sa ba sai kawai ya dawo ya zo gaba annabi sai kai na kalmar shahada na da musulunci da yau to shi sai ake san ko da lokaci su fanta da kyakkyawar mu'amala a wurin musulmi saboda wannan tana jan hankalin nan daga musulmi ba zuwa ga wato ainihin musulunci wato ba wajibi kada yake yada musulunci da shi ba mu'amala sauran da kuma yawan kyauta safwan yana cikin manyan kafaran masa amma da musulunta ba har aka zo maka musulunta ba aka kama su a matsayin su ne yake aka tafi da shi da musulunta ba da aka je aka samu ganima mai yawa aka zo ana rabo sai a ɗauki rakumi goma sai annabi ce ku ba wa da kuma musulunta ba a sai ta ku kara masa goma sai da aka ba shi ɗari yace ba wanda na na a duniya irin annabi sallallahu amma ya bani kyauta ya bani kyauta har sai da ba wanda na na irin a duniya sai dai sai ka ashhadu an Allah ilaha illallah wa rasulullah ba wajibi ba hudu juma'a ba ko kuma da saboda mutane kala kala wani zai zuwa wani kuma sai da haka wani mutum ya zama musulunta an ba shi kuɗi ba laifi aka yi ba ko dai ya ce ba zai musulunta ba sai an ba shi kaza aka ba shi ba laifi aka yi ba kai abin da ake so ka yi ka ga musulunci ne amma ya samu khilafi a ciki wannan wani abu ne a wurin Allah ba na ne hmm. ga Abu Talha lokacin da zo zai aure mahaifiyar Anas dan Malik me tace da shi ummu Sulaim tace da shi irin ka in ya nemi aure ba a mayar da shi amma abin da zai hana in aure ka kai ba musulmi ne ni ko musulma ce ba ta halittar kuwa musulma ta shiga karkashin wanda ba musulmi ba inda za ka musulunta ni sai in yafe maka sadaki musulunta ka shine sadaki na yanzu sai ya zo ya yi kalmar shahada annabi kuma ya ɗaura musu aure a haka yanzu ya musulunta ne a sabili da Allah ɗansa ko don ya ribaci auren wannan matar da ya ribaci to musulunci ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata annabi ya tabbatar da shi a kai Abdullahi da Umar ya zo cewa bayan sa duk wanda yake kokarin sallah guda biyar a yini cikin jan zai yanta shi duk wanda yake kokarin karatun qur'ani zai zama da shikenan yana Abdullahi da Umar na nan suna ta tafin gaba in yayi tafiya fa sai wani gari ba mai sallah cikin su shi ko da ya zo sallah ta wani gaba ya ka gama sallah ya yi ya zo ya tafin gaba shi daga yau ka zama da kai ma daga yau ka zama da kai ma haka sai wadanda suka zo suka kawo sai da suka ce wannan fa ba ka yin sallah sai in kana nan ganin ido ne yasa in sun danka sai su sallah sai ce duk wanda zai yaudare mu cikin tafarkin musulunci mun yadda yaudare mu a duniya ne kai mana wayo wajen kasar kasuwanci mu ne ba amma in ka ce mana Allah mun yadda kai yaudare mu da sunan Allah ne na fatan kun fahimta a ta dai kar mu tafi da nisa wannan hadisi da makaranta yanzu yana nuna mana haramcin ne giya yana kuma nuna bai halatta ba a sarrafa giya ta ta irin hanya an fahimta ko kai ka sarrafa ta ka tsara maka ruwa ta zama wani abu daban kai amfani da shi bai halaka ba haka in dadewa sai a ajiye ta canja da kanta matukar da kun giya ce a dadewa a ajiye ta canja ta zama ruwan tsari ko ta zama kunun zaki ko ta zama wani abu daban ba ya halaka da kai amfani da ita tun daga sunan ta giya wa anhu radiyallahu anhu قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس متفق عليه وعنه رضي الله عنه يتي وعنه لم يلد كما زوجوا انا استمال ان كتبوا دغريتي شي انا استمال رضي الله عنه قال يتي لما كان يوم خيبر lokacin da ranar yakin khaibar ta kasance shine shekara ta bakwai bayan hijira khaibar rukuni ke arewacin madina kilomita saba'in zuwa khaibar da san yahudawa ne a zaune a wajen annabi dai yake su a shekara ta bakwai yace to a wannan rana fa lokacin yakin khaibar amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama aba talha annabi ya umarci abu talha shine mijin wata mata da muka ambata da su wato ummu sulaim ya umarci abu talha fanada abu talha ya yi kira ya ke na shine fanada idan an ce nada kira da babban murya idan an ce da'a kira kawai ko da babban murya ba na da rabbahu nida'an kafi idan an kawo nida dole babban murya zai zanto in ba haka ba sai an kawo karina da za ta nuna karaman murya kini an gane ko bana da su yi shela inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil Allah da manzon sallallahu alaihi suna hana ku an luhumil humuril ahliya cin naman jaki jaki kenan wato jaki na gida haramun ne baya fa innaha rijsun lalle luhum nan na al-khumur al-ahliya rijsun datti ne an fahimta ko alaysa inna allaha wa rasuluhu yanhayanikum inda annabi ya ga zai cewa yanhaakum domin ya ji wani mutum yana hudu ba yace wa man yuti illaha wa rasulahu faqad sai yace wa man ya'sihi ma faqad gawa ko kuma kana sai annabi ya ce bi isal khatibu anta yace tar da hudubarka kace inna allaha wa rasulahu eh, oh, man yuti allaha wa rasulahu faqad rasal ai ba sai kace ba wa ma idan wa ya amma ita ko ba sai kace ba wa manya ya'sihi ba sai annabi ya hana wannan mutumin ya fadi lamiri biyu yace ya fadi lamiri ne da dan ya dace da fadin Allah ta'ala wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yi ruduhu bai ce ba an yi ruduhu ma kun fahimta da kyau to annabi ya hana wancan akan shi kuma nan gaji ya ya ce yana hayanikum bai ce bai yana hakum to idan ka ga wancan hadisin kuma ka rubuta shi da wannan to sai ka yaya kenan kuma to shi ne suka ce wancan hadisi annabi hani yake ga daidaikun mutane kar su faɗo haka ga yadda ya kamata su ce amma shi yana da yancin ya faɗo wannan duk sallallahu alaihi wasallam kun fahimta da duk yana jinsi yanci ya faɗi wannan suka ce wancan idan ya ce wa mun ya asihi ba kamar ya ware Allah daban manzansa daban wajen da'a wanda kuma duk abu ɗaya ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya raba su fuskar lamiri ya san abu ɗaya ne wajen biyayya to amma mu akwai bukatar a nuna mana bin Allah da bin manzansa fa kun abu ne guda ɗaya dan haka ba sai ka kawo lamiri na mutum takaice da wannan hadisi na nuna mana haramcin cin zaki na gida wato wannan ke nuna zaki na daji kuma halal ne akwai hadisi da suke nuna halalcin cin zaki na daji irin mai fari da baki din nan ko mai launin fari da baki wannan halal ne a ci amma na gida haramun ne fa inna haribu to shi ma dalilin kawo wannan hadisi nan gurin shine dan ya nuna mana cewa tunda an haramta cin naman zaki na gida shin jakin gida kuma ya zama na najasa kenan kuma da suka ce ya zama na bisa ke idan ka zama na bisa ka ce nan wato yana bukatar gusar da shi daga abin da ke nan kuma da suka ce haramci daban da bisa daban kasancewarsa haramun ba shi ke nuna ya zama na bisa ba kamar yadda muka faɗa a kan kun fahimta ko wani hadisi muttafaqun alai imamul bukhari da imamu muslim ne wato ainihin suka rubuto shi حديثي نجبا وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه أخرجه أحمد والترمذي وصححه يتي an حديثي لدى عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال يتي خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا mana خطبه bimina a garin mina wa huwa ala rahilatihi yana kan dabbarsa ta hawa idan an ce rahila ita ce ta matar rakumi wato rakuma kenan ko zuwa wadda ake iya hawanta don zirga-zirga da tafiye-tafiye daga gari zuwa gari ka aiko garin hana yaran nan magana daga gari zuwa gari to ita ce rahila kenan yace annabi ya mana ba yana haye akan dabbar sarakumarsa kenan wa lu'abuha yasilu ala kafi wa lu'abuha alhalin yawunta ita wannan rakumar yasilu yana kwararowa yana malarowa ala katifi akan kafadaka kun gane ko wato amru bin sarida ya rike ragamar rakumin kenan ko akalar rakumin kenan annabi na kai yana ba. har yawunta na zubowa wannan sahabin akan me akan kafadarsa akhrajahu ahmad wa turmizi wa sahih imamu ahmad da imamu tirmidhi sun rawaito hadisin imamu turmizi ya hadisi na sahih yanzu wannan me yake nuna wa kenan yawun rakumi ba da zuka bane ba domin da na najisa ne ya zubo a kafadarsa annabi zai gane shi da sai ce mai je ka wanke amma annabi ya gani ya yi shiru bai ce masa je ka wanke ba shiru din da ya ba da an ce je wuce ba ya zama ke da me a ce wato ba da ta ba to sai suka ce wannan ke nuna a ce banda ya rura su mi ba an fahimta ko wato dukkan dabba wadda take halal ne cinta kamar me kamar tumaki kamar awaki dukkan wata dabba dai wadda halal ne cinta kamar shanu fitsarinsu da kashinsu da yawon su da yake fitowa daga bakin su da magirin su duk mai nan kima abu ne mai tsarki ba na nisa ba ba da aka dan rakumi ya yi fitsari a waje ko rago ya yi fitsari a waje ko yawon su duk wannan ba na nisa ba haka kuma jinin su ba na nisa ba ne eh <laughs> domin mun saba da an ce jini sai mu ɗauka jini ne ne na gasa walwa sai dai in mai saukin kaɗan ne ake rangumi yi rufa an yi siri dami ko to mai yi siri dami shi ne ce kaddar amil bazali wannan wato ijtihadi da na malamai wajen hukunta cewa jini da gasa ne jinin da yake zama da kisa ne jinin al'ada da ke fitowa daga jikin mata wannan da kisa ne da nasin hadisin annabi kamar yadda bayanin sa zai zo ina jin a cikin wannan babin ko wani babin daban amma dai wannan da su sani amma jini na dabbar da ya halatta cinta kamar shanu tumaki awaki raƙuma kaji zabbi da sauransu wannan jinin ba da su ba an fahimta ko dan ya zuba jikinka dan ya zuba jikin tufafinka ba sai ka wanke bayan ya kai sallar haka jinin da ke fitowa daga jikinka kai dan adam a sakamakon jin rauni ko da jinin ya haɗa da mugunya irin ruwan gyambo ɗin nan wannan duk ba na zuwa ba da nufin hadisi suke nuna haka kun fahimta da kyau akwai sahabin da suka yi tafiya da sauran sahabbai da aka sarki gadi cikin dare tare ma da annabi sallallahu alaihi aka sarki gadi cikin dare wani ya yi barci idan ya farka wani kuma ya zo ya gadi wani ya gadi wani ya barci da aka sarki gadi da aka sarki gadi sai ka tunda ma barci zai bari ya kiyamun lalle kawai ina cikin kiyamun lalle sai wani kafiri ko ya hango shi cikin dare sai ya harbe shi da kibiya a jikinsa gina cikin sallah fa kiyamul layli sai ya cire ya jefar ya ci gaba da sallarsa sa aka sake har shi da wuta ya sake cirewa ya jefar ya ci gaba da sallarsa sa kafin ya gama sallah jini zage zage a cikin sa sannan ya kammala sallah sallar ta kuma dai ba da jini cikin su kuma sahabbai ko annabi ba wanda ya ce maka je ka sake sallah saboda da jini a jikinka wannan sai nuna jinin da ke fitowa daga cikin dan adam mai hukuncin sa da gaza ne ko da ko dahiri ne dahiri wannan ita ce mafi ingancin magana cikin maganganun ba na dabbobi duk ba na ta bane ba abdullahi dan mas'ud ranar layya ya kama wannan dabba ya yanka ya kama wannan dabba ya yanka ya kammala yanka dabbobinsa lokacin sallah yayi gaji ne a jikin tufafinsa ga fitsarin dabbobin aka ce lokacin sallah ya ana ikama kawai ya shiga tabu aka bai wanke ba ba wani sahabi kuma da ce masa kai kuskure abdullahi da mutum kuma cikin fuka hawa sahaba yana cikin asabi ko na awwalu na mulal muhajirin wal ansari ina fata kun fahimta da kyau yana cikin masana qur'ani ko cikin sahaba annabi ce ku karɓi qur'ani daga wajen mutum hudu salim maula abu abdullahi bin mas'ud ubay bin ka'ab mu'adh bin jabal hadisin yana cikin bukhari aina da mu muka wannan ko mun gamsu ko to wato kaga na nuna mana yawun dabba kenan wanda ta halatta cinta yawun ta ba ni dasa bane dan ya taba cikin ka zaka iya sallah da shi a haka sai dai kawai maganar cewa idan an ce abu ba na dasa bane ba kila wani lokacin bari ta a jikin ka zai zanto akwai karanta wannan sai ka wanke dan ta zama mai tsafta amma ba wai dan cewa ya zama da dasa ba yanzu ka ga majina ta jikin ka ai ba na dasa ce ba amma ka ta kokon balata a jikin rigar ko ina kai ta yawo da ita haka kaga za ka wanke don tsafta amma ba dan ta zama mai ba wa alaikum assalam ba ti ba eh alakar sa shine idan muka ce ai mun faɗa muka ce gabar da bayan sa idan muka ce inna harijis na nuna jaki na gida wato tunda an je haramun ne ya zama ne sai kenan ko bai zama ne ba shine muka ce hukuncin haramci daban hukuncin najasuwar abu kuma daban kamar yadda muka faɗa dangane da wancan hadisin da yake magana kan giya ka fahimta da kyau wancan malamin da mun hana ki magana ba mu sani ba ko ka ko to kaiwa da masu harkan haka dawa haka ya halittun da idan an san cewa kamfanin giya ne suka zo za su sai dawarka ko masararka ko alkamarka to bai kamata ka sayar musu ba

magana cewa sadaki menene mafi yawancin sa menene mafi karancin sa mafi yawancin sadaki ba a yi masa wani limit ba ba wani limitation game da mafi yawancin sadaki in an ga dama a yi dubu goma dubu ashirin talatin hamsin ɗari har miliyan in mutum yake zai sadaki ko aka samu sai zai iya biya ya biya ba wani sai ya saba Allah ko manzon sa to amma mafi karancin sa ba menene mafi karancin sadaki ta yadda ba za ka bayar da kasa da haka to anan shine malamai suke sa ko fahimta da kyau a mazhabin imam malik ibn anas da mazhabin abu hanifa wato suna ganin mafi karancin sadaki lalle kar ya zanto kasa da rubu'i idina. rubu'i dinar an fahimta ko rubu'i idina in ji imam malik ibn anas abu hanifa kuma yana ganin dirhami goma ko fahimta da kyau a mazhabin imam ahmad ibn hanbal da mazhabin imam shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i suna ganin mafi karancin sa baya da iyaka yadda aka ce ka iya bada miliyan ɗaya a sadaki to haka idan ka dama kuma ka iya bada naira ɗari a sadaki in ta amince ka amince shi ne ya halitta saboda mai suka ce a lokacin annabi annabi bai iyakance sadaki ba bai iyakance su ba asali kuna da hadisi na matar da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba da kanta ga annabi annabi ya kallace ta ya sadda kansa bai ce komai ba sai wani sahabi ya tashi ce ya rasulullah in baka da bukata ne na da bukata sai annabi ce kana da zaki je ka kawo ne idan ya bincika ya dawo ce bai da komai sai zanin sa da yake tare da shi a kogonta annabi ce idan ka ba ta kuma ka nuna da ni ce iltamis walau fatiman min hadis je ka bincika ko da zobe ne na bakin karfe ka je ka kawo iltamis walau kataman min hadid aw walau kana al multamas khataman min hadid ya dawo yace bai da komai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka haddace wani abu na alqur'ani yace eh wannan kam akwai dan ko ba ko ba ko karatu ba wannan kam akwai sai annabi yace to na aura maka ita da abin da ka haddace na alqur'ani ka je ka koya maka iyakacin wannan abin da ka haddace har ta iya wannan shi ne sadakin ka kaga nan da farko ko me koyi da ita karatun alqur'ani wannan koyarwar ta zanto ita ce sadakin kuma annabi ya tabbatar da auren haka hadisin kuma yana cikin muslim an fahimta da kyau da wannan imam ahmad ya ba da fatawa da wannan imam yi ya ba da fatawa da sauran manya manyan malamai magabata da wannan sun shafi lissafin ibn taymiya suka tafi ko sai ibn al-qayyim duk wannan abu ne a rubuce a cikin littattafai da suke damuwa da comparative na fikihu kamar littafin nail al-awdar na imam shaukani kamar littafin zad al-ma'ad fi hadi khair al-ibad na shamsuddin ibn al-qayyim al-juziyya kamar littattafai ibn taymiyyah da musamman cikin majmu'ul fatawa da wadansu daga cikin littattafan tafsiri idan mutum ya duba da haka wannan ba sabuwar magana ba ce ba amma galibi idan an faɗe ta sai wani ya kamar wata sabuwar magana ce wadda ba ta da rijista a da waɗansu ne kawai suka yi karatu a madina suka zo suka faɗe ta kun kai da kyau wanda ba abu ba haka yake ba in ana bincike kowane irin da za a same shi dalla dalla take da shi abin da ya kamata kai wa kanka adalci lokacin da dan uwanka mai karantarwa ya faɗa abu ka ji abin ya maka kai kai a zuciya ka je ka same shi har gida na ji ka faɗa wata magana ko an ce ka ce kaza amma ban san madogara ba ban san wani littafi zan samu ba kaga idan mutum ya kasa baka littafi yayi ta kunu rubutu bai da gaskiya kenan amma da ka zo ka tambaye shi ya baka references duba littafi kaza duba littafi kaza yanzu ya rage naka naka koma wannan littafin idan ka je ka duba ko dai ka ga haka ne ko ba haka bane ba in ka je ka duba ka ba haka bane kaga sai ka dawo ka to abin nan da ka karanto a littafin nan ba haka bane ba kai ne baka fahimci larabcin ba yadda larabcin yake kai ne kai fasara ba ga ga yadda fasara take kai ne ka fahimci abu ba yadda yake ba yadda amma da ka je ka duba kaga haka ne ya zanto ba maganar sa bace ba maimaitawa yanzu kai ma da ka je ka lika ba ba ci ka ganta ba amma idan ka zo ka ce wane ya ce kaza ai kuskure ya ai ya ce kaza sai zanto cewa ba za a ɗauki maganar ka da ƙarfi sosai ba ai in kana so yi magana ta ilimi kana zama da kure ka dai saboda ilimi a rubuce ki a koma abu a ga yayin da mutum ya ba bada reference ai sai ka kure shi ko dan ka kure shi ka je ka duba ka ga haka ne ko ba haka bane kaga in ka kure shi sai ka kure shi da hujja na je na duba abun ba haka ba ne ba amma galibi wadansu ba sa iya irin ba sa iya juriyar bincike akan mas'ala su dai in an faɗa sun da yake sabo a wurin su ba ba sabo a shari'a ba sabo a wajen su saboda binciken su bai sa sun taɓa bi ta kai ba sai su ɗauka wanda ya faɗi magana shi ya farar da ita to kaga wannan kuma shi ne rashin adalci an fahimta ko komai ana yin ilimi ana yin sanai da hakuri kuma ana yin su da filla filla da ki ba a garaje a cikin harkar ilimi an fahimta ko to Allah fahimtar da mu na wani to da haka dai kaji kenan mafi karfin sarki ba da iyaka wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da maka bi imam malik me ne ya hujja cewa ki kare wuce kare kai kasa da rubin dinari hujjar da imam malik ke bayarwa ba nafsi bane na a kiyasi da yi abin da yake cewa ka'ida ta a musulunci ba a tuskewa mutum gaba daga jikinsa sai in ya saci abin da ya kai rubu'i dinari ko an ha kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن كربوا حديثي لك أمنا عائشة الله تكالي تأخرها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت تجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يغسل المنية النبي ya kasance yakan wanke mani a jikin tufafinsa ثم يخرج الى الصلاه sannan ya fita ya tafi sallah masallaci fi zalika saubi da wannan tufafin da yanzu yanzu ya wanke mani daga jikinsa wa ana anzuru ila asar al ne idan na kalle shi ina ganin daidai wurin da ya wanke din gashi nan ba tare da ya tsaya ya bushe ba ba tare da yayi abin nan ba to hikimar kawo wannan hadisi a nan gurin ko wannan shi ne a wannan babu ne zarfin najata maganar cewa shin mani da kisa ne ko ba da ba yanzu dai ga ya zuba jikin tufafin annabi annabi ya wanke wanke shi din nan shin yana mai da shi ya zama da kisa wadansu malamai suka ce eh tun da ya wanke ya zama da kisa dan da ba da kisa bane ba da ba zai wanke ba wadansu suka ce wankewa baya mai da shi ya zama da kisa dan mutum na iya wanke majina a jikinsa ba a bane ba wanki majina a cikin da kuma ba mai da yake zama mai najasa wannan yana bukatar nasu tsarar da bakin annabi cewa najasa suka ce saboda haka so a fahimta su wani ba nan ba suka ce hujjar mu na gaba wali muslimin hadisi ya zo cikin sahih muslim aisha ce laqad kuntu afrukuhu min sawti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi kace laqad kuntu afrukuhu hakika na kasance ina kankare mani min tsawbi rasulullah daga cikin tufafin annabi farkan kankarewa kadai an fahimta ko wato gashi busar ya bushe sai ta kankare shi ko da farkon ta ko ta murta ka tufafin da ita yin haka har a daina ganin sa ya murmuce ya zama gari ya zuba fa yusalli fihi kuma annabi shi ya sallar idan na jisa ne kankarewa ta kan za ta wadatar sai an yi ne to shi ne hujjar da cewa a ce ba da duka ba a ce wancan can da aka yi na baya baya mai fice zama mai na jisa saboda mai gashi a wani lokacin kuma ba wankewa a kuma mai aka yi an kare wa inda jisa ta sai an wanke a kowane ƙarin bayani ce wa fi lahu yake a wani lafazin da ya na imamu muslim ta ce kuntu a hukku ya bisan na kasance ina kankare mani idan yana busasshe bi sufuri da farce na min sauƙi daga jikin tufafin tana kan sarki da farkon ta a ce ba wuce wani ba kuma ta ake wucewa da wani to wannan shine hujja na cewa a ce mani ba da ta bane shi ibn hasan al-asqalani ya kawo wannan hadisi a nan dan ya kafa hujja da shi bisa da cewa mani ba da ta bane tunda a mazhabin imamu shafi'i mani ba da ta bane wannan fatawar imamu shafi'i kenan haka a mazhabin imamu ahmad bin hanbal mani ba da ta bane amma za a mazhabin imamu ma da ibn anas da abu hanifa suna suka fi bane su waɗanda suka ce bane bane a cikin ne hujjar sun suka ce da hadisai tamfar na lokacin a tsara ba haka bane ba suka ce a aisha ta kanta inda su ne sai an yi ne sai an wuce tun da ko ba wuce ba wannan ya zama ke nan ba ga hadisai nan wata ruwayar bukari ya rawaito wata mutum ya ta su waɗanda suka ce da na ne aka ce kuma mai menene mutum suka ce eh to hujjar mu ne titin da mun yake biye ku sau da abin da ke fitowa a wannan majalisa saboda haka shi ma ya ne suka ce inda ke fitowa ta nan bawai ke fitowa to bawai kan menene suka ce inda ke fitowa ta nan mazi ke fitowa mazi kuma shi kuma majalisa saboda haka da haka mazi ma ya ne suka ce shi da titi ya haɗa suka ce ko ke haka sannan suka ce asalin menene ya kaji eh, suka ce da bawani da bayan gida da mazi duk sun zama da kusa wanda asalin su dukkan su ana tatsar su ne daga abincin da ɗan adam ke ci bayan an riga an ɗauki bukatun jiki an ɗauki bukatun kyautar jiki da bukatun jini duk an kai ko da ta tashi tsari ne ne sauran kuma sai a wanke shi ce sauran ranar da ba da amfani sai a cikin kudu da shi ya fito ba abinci bane ba su yi wa haka sun suka ce to tun da asalin bawali daga ruwan sha ne bayan an tashi sauran aka wato shi kuma ya zama najasa mazi daga abin sha ne shi ma bayan an tashi sauran ya zama najasa aka watsa haka bayan gida daga abinci ne bayan an tashi bukatun ke sauran aka su. to haka wato ainihin ya kamata shi ma mu ya ranto daga abinci ne aka tace bayan an gama amfani da shi sauran aka wato shi sai zama na mutane kamar wadanda yanzu duk wannan gidan ya ce ya ce ai waɗancan da ba ɗaya akwai nasin da ya tabbatar da menene yanzu mafi akwai nasin hadisi domin nasu hadisin halittin abin da yake yawan fitar da maziyi yana so tambaya annabi yana jin kunya inda na auren kar annabi su ta kuma sai tura annabi da su da asar yake tambayan mun annabi ne nan da hukuncin da zai ya fito sai annabi ce idan ya fito wanke gaban ka kai alwala ya zo mai kenan yanzu ka tunda yace wanke gaban ka kuma sake ne alwala sai wannan sake ne da mutum wannan hadisi bawani kuma a hadisin wannan mazaunin garin da zama kullaci ya fi tsari annabi ce a dai ruwa a yi a ruba to bayan gidan haka waye haka duk wannan akwai nan to shi ma ne ila nafi da shi kuma wani ne kira da sani babu wannan ne da aka wanki ya zama kenan ya a wannan kiyasin imam malik ya tafi a wannan kiyasin imam abu hanifa ya aka saka tafi bisa ga wannan amma waɗancan ba da nasu imam abu bin hanbal da imam shafi ya tafi suka ce da mun ta bane ba wacce suka ce da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama da mun na tsada da cikin sa ba tare da an wanke ba kan kare inda mun sanin kan karewa ba wa da sarwa sai ne ya wanke shi ba eh Mm. Mm. Mm. ce wannan ne kaɗai ba wani mulki da yin gaskiyar bauri ba wani mulki da yin gaskiyar bayan gida kan karewar nan kawai kuma shari'a ta ce biyu da shi ma da kamar nisa karan kansa ake bukatar wankewa ba ina tun da wanka wannan shi ne abu ne wani kamar na ana yin wanka ko da idan mutum ya kasance an bai gabo gaban ya gaban جی جی wanka karbi saboda ka sai wanka sai je wanka sai sake sallah bai sa mutane su sake ba abinda wannan ke nuna wa idan limamin jirgin a yi sallah ba tare da alwala ba amma ya manta cewa ba da alwala idan aka kammala sallah din nan sai ya ya zai kenan zai su kudu kudu masu jama'a su rama zai rama su kudu ta fahimta da kyau wato ba sai ya jama'a la ne da sai ta zama mun kula ban da Allah ba kuma su dai yin fasa su je wa yi yi je da raba amma su su su kuma su dai ba suna da raba kuma lokacin da yi sallah har ya kammala a cikin aqida su tsira da rabu ba da ita sai bayan ya kammala sallah sai tana baya to shi dole ne sai shi kuma ba zai zai sai ba su ji sallah sai ba wani wa da Allah ya jama'a da na sallama a kafa ta da liman mu ta ko wai da sallama a kafa ta jama'a ku yi kowa wai ya ba ki sallah ko kin ne ta ki ne wani ba ta yi ne ba ta ba da ba ki da Allah ba ya tabbata hmm? ba a tabbata ba ko bai shirin da ke ko wato matsaloli irin waɗannan waɗanda suke na abin nan duk abin da zai ƙara taimakawa musamman ɗalibai masu wasu musamman malamai masu karantar suwa a musamman ɗalibai waɗanda suke neman ilimi a halin yanzu wato ya kuma buɗe ma kwakwalwa su ƙara bincike ke a duba da kan samun abu yanzu wani idan ya an faɗa haka kila sai ce ai rana ta rana sun kaza ai za a kwarye su kaza ya ce kaza sai kuma da ake magana sun dace sai imamu shafi ko sai imamu wani na hamba yanzu ne ne ruwan safa da ko sun ka ba ya ruwa kun kuke an fahimta ku wato shi dai kawai ya faɗa ya ce an ci ya rage nan sai ka duba ga an ce din ko ba ce ba idan ka je kai ke kai sa wa alaikum cewa kuma bane ba kowa zai iya kawo ko a cikin cewa kuma mazi ne kowa zai iya kawo ko akwai cewa ne to yadda aka samu waɗanda ke nuna ne mazi ne kaza ne to kuma ya je ya kawo mana wanda ke nuna mazi wanda ba ku sai suka ce kuma kaddara ba wannan ɗin na annabi na idan aka ce shi ɗaya ne wanda yake ba mu ba to ba ake maka wannan wanda aka wanke na shi ne shi kadai bai dalwaye da na ba ta sabo wajen kadan kadan da aka wancan maganar a nan inda aka wancan din inda zai gani a kusa da wurin aka faɗi wannan kuma amma kila shi da sani faɗi wancan sai ɗauko bai gane ɗaya a nan karshe a wannan wurin da aka faɗi wancan maganar na cewa ko aiki da nasu kusurfiya ne a nan da su kuma sai masu wannan suka ce to in kun ce na kuka zuciya ne wa ya faɗa muku wannan jin baki ne shi kadai ba garwaye yake da na matarsa ba ina fata ku rinka wanda ba ku gaga abin nan da dalili ne wannan حديث نبأ وعن أبي السلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من بول الجارية ويرد من قول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم wani hadisi an karɓo shi daga abu sanki wanda ke mai shiga bani cikin masu jimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sai gare shi a duniya shi ne wani hadisi da zama karanta yana kawai da yake kawo da tuɗin bani sallallahu alaihi wasallam a nan sarata mutu ta gaba gare shi ya yukal min bawlin jariya ana wanke fitsarin yarinya karama wa yurassu min bawlin gulami amma ana yin ruwa a fitsarin yaro karami aljariya ana nufin yarinya karama algulam baya da karami wannan yaro da yarinya da ake magana hukuncin fitsarin su ana maganar yayin da ba su fara cin abinci ba yaron da bai fara cin abinci ba yana damar san nono da kai lokacin cin abinci ba da yi da ba fara cin abinci ba hukuncin fitsarin sama kar idan yi sai an wanke tufafi hukuncin fitsarin namiji ne a da faruwa ya wadata menene hikimar annabi ya bambance su da ya bambance su ko mun san hikima ko mun san hikima ba dole mu bi dan ta da ta ga wannan haka haka haka ya rubuta cikin mazhabin malikiya idan mutum ya yi shakka cewa nan da lalata ko babu sun ce wajibi ne yayi ne eh, an fahimta ko suka ce kuma idan mutum yana da alwala sai ka tabbatar ka alwala daga gida amma yanzu kana nan cikin masallaci sai shakka ta zo maka alwala ta kare ko bata kare ba suka ce ya zama wajibi kai ne an ta alwala duk wannan sun gina shi ne akan wani asali ne cikin asalansu wannan asalin shi ne azimmatu la tabra'u illa bi yaqinin az la tabra'u illa bi yaqin suka ce inda wani abu duk wajibi ne akan ka suka ce ba ka iya kubuta daga kangin wannan wajibin sai in kana da yaqini amma kasta ba ka saka kubuta daga cikin ka me suke nufi da wannan suka ce mutumin da ya kasance ya yi alwala tabbatacciya sai shakka ta zo masa daga baya yanzu wannan alwalar ba zai sallah da ita ba sallah wajibi ce a kansa idan yi sallah da alwalar da yake da kokonto a kansa wannan kokonton ya na tsaya ta har Allah wanda wajibi ne ana bin shi bakin yin sallah to idan ana bin ka bakin yin sallah ba ka iya fita da kangin bin bakin nan sai da yake ne amma kanka ba za ka sa ka fita da cikin wannan bakin ba suka ce domin idan yi sallah ya fita wannan alwalar wannan sallar za ta nasu cikin wannan alwalar shakkar za ta nasu cikin sallar daga karshe wato za ta zanto sallah zai zanto yana hukuntar ta yi ko ba ta yi ba to ba da yadda za a yi sauke bashin sallar da cewa ta yi ko ba ta yi ba sai da me ta yi tabbas wanda ba da tabbacin ta yi inda ba da tabbacin alwala suna nan addin ba la yabrahu minha illa bi yaqin akan ta cikin wannan amma sun sauran mazhabin su da wannan ka'idar ta ku ba za su samu shiga ba a nan ta sami shiga a wajen shiga mukan fito amma ban da nan ne mm. aka ce to menene sai mm. suka ce al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana suka ce kuwa ma sabata bi yaqin wa la yaduru illa bi yaqin mithli suka ce al-yaqin la yuzalu bi shakk to wannan ka'idoji ne suka ce yanzu kana tabbas sun kawo alwala ko ko ban sai zo maka ta karye ko ba ta karye ba suka ce wannan kokon kan ba ya iya yin faɗa da wancan yakinin na samuwar alwala don haka in kokon sun zo bai sai rushe maka alwala ba za ka ɗauka alwala ka tana nan har sai yayin da ka sami yakini cewa ne ka rushe to a lokacin nan yakini shi zai rushe yakini dan ya yakinin lalle alwala ta rushe shi ne zai gabar da yakinin da ga zina ya alwala amma ba zina ya alwala tabbas ne kokon sai ganin cewa ko ta kare ko bata kare ba wannan wannan kokon tun bai kai rufe ba ina da kina da kan shi to wannan gaidoji ne dalilin su suka ce gaidar wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yana sallah sai ya ji wani abu a jikinsa akwai lokacin da kana sallah mutum zai ji kamar yayi rigi kamar bai ba sai dai ke zuwa ya busa maka dubura sai ce to kar mutum ya ɗauka sallar ta warware daga jin wannan har sai ya samu abu guda biyu abu na farko shine bai wari da ji wari ya tabbatar ya shi sake ko abu na biyu shine mai kara ko da zuwan wari da zuwan kara dukkan su menene yakini da haka su suka rufe yakinin mai alwala rukar amma ko kwantar daga samu shin daga samu za ka ɗauka shi kenan ba da sallah suka ce annabi ce a yake karfe ta ka bar sallar ka har sai ka ji wari ko ka ji mai kara in baka ji kara ba baka ji wari ba sallah tana mai wancan yakinin kenan yana nan na farko ko kwantar nan bai sai rufe kenan yanzu kana tabbata tufafin kai daga sarki sai ko kwantar zo maka shin da jinsa ta taba ko bata taba ba wannan kwantar da zo baya rufe wancan sarkin na farko ka ka rufe da kyau wa ba salam wannan hadisi ubangiji da su ta kai da وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تقصه ثم تفرشه بالماء ثم تنضبه ثم تصلي فيه wa an asma binti abi bakar an karbo hadisi daga asma binti abi bakar siddiq wato wannan yayar aisha ta radiyallahu anha an ne ko ta girma aisha da kusan shekaru goma ko ba a cikin kamar da an gane ko kuma Allah ya ba ta tsawon rayuwa ta ke mutu goma da shine abin da malamai suka ta Allah ya ba ta a duniya kafin ta mutu kuma hakoranta suna har ta bar duniya ba ta haƙorin ko na abin asma'u bakar ita ce mahaifiyar abdullahi bin zubair zubair kuma ibn al-awwam mijinta zubair yana cikin mutum goma da aka rubuta albishir aljanna sun suna duniya yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fi da min haidi dangane da hukuncin jinin haila yusibu tauba idan jinin haila din ya taba ko ya shafi tufafi an gane ko sai annabi ce fa ita matar da jinin haila din ya taba tufafin sa fa hutuhu ta mummurje shi ya bushe kenan ko bayan ta mummurje shi da hannunta thumma takarusuhu bil ma'i sannan kuma ta cuccuɗa shi da ruwa sun thumma tanbahu sannan ta wanke wato yana nuna mai kenan wannan yana nuna dukkan da hutuhu yayin da yake bude mun da su fasin da za ta yi wannan zai ba da dama da razan da shi da sai sai da mataki na biyu da karami tsara ta zuba ruwa ta zuba ruwa ta warwanke mataki na uku shine ne sai ta zuba ruwa ta yi tsaraya da waraya ta shi ne sun wata ba ku sai ta ɗaure da ne da ruwa ke wannan ya nuna wato jinin aila ya zama mai kenan daga sarki ثم تصلي فيه فنحن da wannan tufafi da لك متفق عليه abin da yake nufi ko tufafin ya bushe ko bai bushe ba in dai ta wanke wurin da ta ba a wannan sifar ya halatta cikin sallar da kayan ta ba wai ta ajiye dole sai ya bushe ba وعن ba هريره رضي الله عنه قال قالت قولته يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره wannan hadisin abu huraira yace kaula ta zo cikin da annabi ya rasulullah ya annabi Allah fa in lam yadhhab ad-dam mutum ne jinin haila taɓa jikinsa jikin tufafinsa sai ya wanke ya wanke amma ba jinin yanzu sai dai alamar launin wurin jinan an fahimta ko sai da rinji ya fi kilma ai ruwan da kika sa kika wanke ya wadatar wala ya zo rufe ku ta wurin wannan launin yawon da ke gama fita gaba ɗaya ba zai fita da shi ba wannan hadisi a farko su turmi sai dai kuma hadisi ne bai an fahimta ko to amma karkashin wannan dai akwai waɗansu hadisan da a iya fahimta a cikin su banda wannan hadisi da ke nuna asalin ita najasa idan aka wanke inda ta riga ta taba aka tabbatar an wanke ko da launi na nan matukar an riga an kawar da hakikaninta to wannan samuwar launin baya cutar da tufafin a iya sallah haka shi ne suka ce ma asali ko da an wanke an wanke an tabbatar an kawar da hakikanin wani lokacin za a ga launi na nan wani lokacin launi baya nan amma warin abin yana nan bai gama fita gaba ɗaya ba duk wannan dai nan nan nisa da ya an kautar da ita an bai da ku to da aka dace wannan ne karshen wannan babi na da yake magana a kan zalfi zaka da bayan ka malamin kake karfi ne ko amma magana akwai hadisi da ke ah, magana a cikin cewa ya mu ne ke koyarwa wannan hadisi wanda ke cewa da ya ila ma la ya abin da ke da ya rubuka ila ma la ya rubuka bar abin da ke samun kokonto zuwa ga wanda baya samu ka shine ne na fahimci yaran ga ma na son sauran masu fahimta yanzu na hadisin kana so ka ce a iya kafa hujja da shi cewa idan ina kokon san alwala ka tawo da ko ba shine ya zanyi in yi wata shi ne na koro wannan kokonta ba a cikin saka cewa yanzu da suke na fahimci yaran ka illa iya kana fitowa da fili wani sai to wannan ba zai shiga wannan babu ba da amma yuri yi ila ma la yuri baka inda zai shiga a samu ababe guda a samu wani sabon abu wanda malamai suka yi safani waɗanda suka ce wannan abin haramun ne waɗanda suka ce wannan abin menene halal ne idan ka zo ka kusanci wannan abin nasi ne ka ci ko nuka ne ka sha yanzu a koko kwanton ko ka faɗa cikin haram ko me ko baka faɗa ciki ba idan ka nisanci shi gaba da cikin amfani da zuwa ma yi ka ila shin sa nan gudun shi ne zai sa ka samu ko kwanto ne san ka ba shi ne inda halala bayyanun wa inda harama wa bainahuma umurun jihar la ya kathirun min an-nas فمن اتقى الشبهات فقد اصطبر لدينه ومن وقع في الشبهات اخاف قال انا لك من قال انا وجهك هو وعليكم السلام Gracias. وبيانها مثل وبيانها هو بيانه اي idan ka ce babu izalatin najasa kaga babu anan ya zama babu izalati ya zama mutarakin a wa mudafu ilayhi a izalati sai zan zama mudafu ilayhi an najasa kuma sai ma mudafu ne na izalatin ba ku yin ko sai zan to wato babu kabarin ne da mubtada'in mahazuf takdiruhu hadha babu bizal nafsi sai zan so to hadha shine mubtada babu kamar dan marfu'un wa huwa mudaf wa izalatu mudaf ilayhi a an najasati ma zan to mudaf da ma idan kace babu izalatu najasati wa bayanuha wato an najasati wa bayaniha sai zan so to mawdu'un ala najasati ka fahimta ko amma idan kace wa bayanuha sai zan to hadha babu إزالة الميزانس وهذا باب بيانها هذا بيانها وتوتيد أنتو بيانها هو بيان إزالة الحجم بيان الحجم الزفاف هو بيان وتوتيد الحجم هنا بالنسبة عليكم السلام wannan kuma yadda bayani ya gabata da shi ya bin dabba da kusarinta da bayan gidanta ba da duka ba idan ta bada cikin ruwan da zai yi alwala zai yi alwala da Eh? idan ta ja kuma ta rage maka kuma za ka yi alwala a gani ne yawon ta ba da zuta ba ne suke domin kare da yake da zuta ne aka ce idan ya zama baki sai a yi ne sai a zubar da ruwa kuma a wanke kuban wasu bakwai ya ta abin da shafi siyasa cewa idan ya zama da cewa mai ba za su yi siyasa ba za a samu wani mishkila a tare da faru a yake to akwai malaman da suke bada kamar irin wannan bayanin kan karban kuɗi a banki misali cewa banki za su ba mutum kuɗi amma ya san cewa zai dawo da wannan kuɗi da kariya su suna yin wannan bayanin cewa ai ɗan ne suka ce ba za su karɓi wannan abin ba to a waɗanda ba musulmai ba za su je su karɓa ko su karbi ke da su musulmai din shi ne suke bada hukunci wa mutane kamar irin wannan bayanin da kai a dangane da shi wannan musulman ya abin da ya akwai wata tsakanin bayanin da na biya karan jiya dangane da hukuncin shiga siyasa musamman a wurin musulmi a tsarin kasa irin samun wajen ta karfe irin na sakularism akwai wata tsakanin wannan da karɓan kuɗi a banki wancan shiga siyasa an faɗo faɗi hukuncin idan ta fi maslahatin amma don tabbatar da wata maslaha wadda za ta shafi mutane gaba daya lokacin da ya zanto a matsayinka na mai kokarin kasanta gaskiya da cin tsoron Allah ka zama ɗan majalisa ko ka zama gwamna ko chairman na local government za a amfana da kai ta bangarori da dama wanda suke karkashin ikonka za ka kokarin gyara harkar ilimi ko da a local government ɗinka ne za ka kokarin kasar kiwon lafiya za ka kokarin kaza za ka kokarin kaza Allah akalli za ta rage barnar da ke faruwa ko da kashi goma cikin ɗari ne ko kake ashirin ko wani abu makamancin haka wanda wannan ka tabbatar da wata maslaha ta dukkan jama'a amma yayin da ka je karɓar rancen kuɗi a banki wannan maslaha ce ta kai da ba ta dukkan jama'a ba ka fahimta da kyau wannan kenan idan ka je karɓar rancen kuɗi a banki ka karɓi waɗannan kuɗi illar da take faruwa a wannan ta fi ta wanzuwarka a cikin talauci girma saboda menene saboda banki ko da za ka samu kuma za su talauta ka domin idan ka karɓo rancen kudi a banki kowane lokaci da zai tuɗe maka kudin suna hawa ne ka iya karɓar naira dubu biyar kafin waɗansu shekaru kaɗan kudin nan zama tun naira dubu ɗari za ka kai wani duk abin da ka samu sai ka ga cewa su kake wa hidima ka fahimta da kyau saboda tsarin banki da ya gudanar da lokacin da aka kammala yakin duniya na biyu yakin hitler hitila babbar ajiyar su shine kawai da bai hudu a bankasa wanda ya rage mutu yawa kwarai da gaske da aka tafi ke huda suka sha wahala a yakin duniya da biyu nan kar su da suke musu sai suka ce abu uku za su kama duniya gaba daya ta zube musu saniyar kasa kowa ya rike musu ana kasa musu suna ci suna kasa sai suka ce abu guda uku abu na farko midiya kabar wata labarai abu na biyu ɗin amurka guda ɗaya sai an ɗauki kwata na yahudawa a amurka wato don su rike technology su rike kimiyya ta noma su rike kaza su rike kaza su rike kimiyya ta kera makamai su kuma rike banki yanzu in zan yi ta'amuli da banki ko za ka yi ta'amuli da banki kana daga nan bauchi ko ina daga kano wancan na daga maiduguri duk abin da za mu samu sai bai hude yana da wani kuɗin shiga a ciki da albashin ma'aikata wanda ake biya ta hanyar banki dole sai bai hudu yana da wai kamar su a ciki kafin ka mallaki kudin ka ya mallaki kudin saboda haka sai sai kawo tsari da babu yin tausayin bil adama an bai ko ka'idar addinin musulunci dai ba ka baki ka biya abin da aka biya ka ba rigi ba kayi ka fahimta da kyau don wannan shi ke nuna tausayi ga dan adam dan abin da sa aka shar'anta bayar da baki a cikin musulunci an yi shi ne don jin tausayin wanda aka biya baki din dan da ka'ida wanda ya matsu ne yake neman mai baki to sai musulunci ce to a tausaya masa ba da da kuma an tuntu mai kuɗin ba shi mai kuɗin aka ce da shi mai karɓan bashi sun rubuta da ya dole ku yanke ka'ida da za ka biya baya halatta in ce ga lantar kuɗi duk lokacin da ka samu kajiya a musulunci bai halatta ba da abokan ka ne duk ne ka ne Allah ta yi idan ta dantin bidan ila ajalin musamman faktuhu dole ka an su kaida idan lokaci yayi ko idan ko kana da halin biya ko baka da halin biya idan kana da halin biya ka biya in baka da hali addinin musulunci ce wa in kana zo usratin fa nazratun ila maisara in mutum masallaci ne lokaci ya ta biya a sake ban wani wa'adi na biyu sai ce in kun ga talatin yi yawa wa an ko kai lakum ko ya ce masa ma a matsayin kun ba da sadaka ke ba sai yanzu ka ga mutum sai yanzu da mutum zai yi kuɗi ya ce maka ai za ka kuɗi masu yawa ba zama a baka ba sai an karɓi certificate na me na gida da na fuloti da na menene da na menene sun da dan su wani su wace da bace hasara ta ba jin tausayin ka kai kuma kai lokacin suka baka rance ba sai maka suka yi ba kai cutar ka suka yi domin da ka ba su kuɗin ruwa saboda haka wannan baya zama da in ya zama da rura mu kai kudaden mu banki mu ajiye saboda ajiyewa a gidan nan to baka da security rayuwar ka za ta zama cikin hadari kuma dukiyar ka za ta cikin hadari komai na ta zama hadari wannan sai yarda ta samu kai banki irin waɗanda muke da su waɗanda suke da tsarin na riba har kafin lokacin da musulmai za su iya tunanin samar da bankunan musulunci in wannan ya zama larura to babu yadda za a yi nuna yadda karɓar rancen kuma a banki ya zanto larura wannan ba larura ba wannan ba larura ba ba ko mutum bai wasan da ta bada ya karɓar rancen a banki ko alama ka fahimta ne Eh. da Allah yana da kyau malam ko da ina ne a ah, wa'azi kamar kada jama'a a gaskiya a rika yin wannan magana din domin akwai manya-manya daga cikin malaman kasar da suna bada irin wannan fatawa ko mutane su kafa ko su amfani da shi na biyu sukan yi magana akan cewa ana magana kan bankin musulunci bankin musulunci ko in an gama bankin musulunci dama ba riba ake so ba in aka ce an ba wa mutum kuɗi bai samu ƙari ba ana samu riba abin kamar wannan na kamar ana yi da an dublin da hankali a cutar waɗansu daga cikin malamai musulmai daga cikin musulmai shine idan turai ta zo da wani tsari ko na siyasa ko na tattalin arzikin ƙasa a yamakon su yi kokarin wato ainihin yaya za su yi su ga wannan tsari ya dace da addini abin ko bai dace ba kyaliki sai su yi kokarin wannan tsarin wato ya kasance an murguɗa musulunci ya dace da maimakon a gyara tsarin ya dace da musulunci sai zanto an gyara musulunci ya dace da me da wannan tsarin to wannan shine hazima fiya da tura suka kokarin yakar tunanin mu su sa mu zanto kullun kariya muke siyasar bature ta yaki da musulunci shine kokarin bayar da musulunci ya zanto kariya yake sai gobe a zarge ka sai ka kare gobe a zarge ka kullun kariya kake a maimakon musulunci ya zanto mai kai hari sai zanto shi ake kawo hari kullun yana mai kariya to kuma wajen kariyar idan ka kai kariyar da karfi kuma sai a ce na gurin makar dan ra'ayin da wajen addini sai kuma a kawo wata siyasar daban ta rudanta yadda kar a ce ma kuma kafin zafin addini to ya za ka ka daidaita tsakanin abin da bature ya kawo na addini da kuma addinin ka ko da sun cika da juna dan dai su zauna lafiya to kuma ba na bature za a sassa ba sai a dan sassabe musuluncin a rage musu kai <laughs> duk rubuce rubucen da ake a halin yanzu a turai da ina ne abin da ake kokarin a rinjaye musulmai kenan a kai to wannan ta sai waɗansu musulman da suke ba su da bu'udun nazar ko bincike akan nasoshin shari'a da hikimomin shari'a musulunci wajen shar'anta kaza halatta kaza kuma haramta kaza kullum sai su yi kokarin wani ci gaba batu da ya kawo yi kokarin kuma su dan yi adjustment dan abubuwan musulunci don su dace da na turai amma kuma a ce a ke turai ki musulunta a sai dai kai musulunci ya za ka dace da turai to wanda ya ce hazima na siya da yawa za ka da cikin malamai suna fatawa kan fatawa kuma watsa labarai da abin da nan ne tsarin banki tsarin tattalin arziki tsarin menene suna kokarin da abin da aka kawo su ce ai musulunci ma ya da wannan dan aure kaza an ce kaza ai musulunci ma ya da wannan wai abin da suke kokari wa a ce dai shi ma musulunci dan birni ne ko da abin da aka faɗa din da sai ya zama shirme amma ya za su kar a zargi musulunci da kauyanci ko ci baya to sai su sai su bi hukunce hukuncen musulunci amma abin da yake bukatar bincike asalin kafar banki a ina fara kafuwa kuma suwa suke tunanin kafar su kuma wani fasa ke sun ma ta hanyar tattalin arziki kaga su yahudawa sun riga sun san musulunci da kyau kuma sun san sa sun ki karɓar musulunci ne da gangan ba don sun jahilce shi ba ba wani sun ɗauka ba shi canci ya shugabanci duniya ba problem ɗinsu da suke da shi da musulunci guda ɗaya ne shine wato ainihin annabin da aka turo na karshen zamani suna jira ya zama daga cikin kabilar su sai su ba daga cikin kabilar su ba kafin ya zo addu'a suke kan ya zo don su yaki larabawa da suke bautar gumaka amma duk wanda suna wannan tsammanin yadda annabi Musa yadda annabi Isa yadda Harun Sulaiman da suka cikin kabilar gidan Yaqub banu Isra'il suna tsammanin annabi Muhammad ma zai fita cikin nan gurin an gane ko yana fitowa ba daga nan gurin ba sai suka yi bore su yi tawaye har kafin haihuwarsa wannan shine addu'ar yahudi shine Allah ya ce walan ma ja'u kitabun min indillah musaddiqul lima huwa qawlu min qawli yastafihuna alladhina kafaru da kan addu'a suke akan kafirai falan ma ja'a ma arafu kafaru bihi yayin da abin da suka sani cikin littafin su ya zo sai kuma suka bijire da gangan saboda da suka bijire saboda hasara saboda hasara kawai suna ganin cewa dan me ubangiji zai saukar da falalarsa kan wani bala da ba su yi su ba to saboda haka suna da wannan musulunci cewa musulunci gaske ne kuma sun san hikimomin musulunci wajen karanta kaza da kaza da kaza sun san daga cikin manufar siyasa ta musulunci ba ta kariya ga ran bil adama wannan asali ne shi shike ne a cikin musulunci ba ta kariya ga dukiya saboda dukiya ita ce rayuwa ƙasa tana samun kima da daraja ne in tana da dukiya ba wai wa jama'a kaɗai ba an fahimta ko yanzu japan gaba ɗin su nore amma dole ana dama da cewa duniya tunda suna da mai dukiya yana daga cikin ba siyasa manufar siyasar musulunci ba ta kariya game da hankalin ɗan adam saboda ɗan adam gangan jiki ne da hankali idan aka samu gangan jiki lafiya amma hankali ya samu tangarɗa to babu zama lafiya kenan idan hankali ya samu lafiya gangan jiki ba lafiya kuma ka babu zama lafiya dole sai guda biyu da haka musulunci ya haramta shan kayan maye dan kwakwalwa da ni ya tsaya ta rauni da shi kan wasu gaba da ke cikin su saboda kuma ne daga cikin manufofin addinin mutunci bayar da kariya wato ainihin game da mutunci a gane mutuncin mutane wani dan wani ne jikan wani da aka haramta zina aka shar'anta aure aka kaza aka kaza aka kaza aka kaza da sauran manufofi to kaga da a ciki akwai dukiya to dukiyan nan ita ce kashin bayan rayuwa almalu asabul haya kashin bayan rayuwa sai suke tunanin ya za su yi su matse ta tattare ta wuri guda ta kowace irin hanya dan da kasance wato sun kaskanta to musulunci tsarin da yahudanci ya bi wajen rike dukiya ba shi musulunci bai bi wajen haɓaka dukiya musulunci sai bude kofofi da dama yanzu kaga da yawa daga cikin waɗanda suke fatar kuɗi imma manyan da na gwamnati imma waɗansu daga cikin masu kwangilar ƙarya da gare ne ba sa ajiye kuɗin su a bankunan nan sai bankunan yahudawa duk kuɗin suka yi ta kuma za su dawo sun tafi kenan sai dai da hali sai dai ka bi ka kashe a can ko kai investin duka a kashe sun yadda amma ba za ka ɗauko kuma ta shigo da cikin to sai mutum ya zo ya sace abu kuma ya ajiye a bankin yahuda ba zai amfana da kashi ɗaya cikin goma na abin da ya sata ba so ne za ka amfana da sauransu to a hanyar da su suka bi kenan hanyar bankuna suna ganin hanyar kwace ce hanya ce ta zaluntar ɗan adam sannan suke wawo abin nan kuɗi su rike a hannunsu shi ko musulunci ba wannan hanyar ya tsara wajen samar da dukiya ba sai shar'anta nawa sai shar'anta kere-kere sai